Harin dai da aka kai ɗaya daga ofisoshin hukumar EFCC na unguwar Sabina Abuja bai sauya yanayin hada-hada hatta babban ofishin hukumar da ke Adaitu Kumba daimola da ke Osetu ba. Ofishin na zonsabin na kula da binciken lamuran da suka shafi fitar da kuɗin haram ne ketare. Kakakin hukumar Wilson a Owojeren ya ce an tura ci gaba da binciken lamarin zuwa ga 'yan sanda. bayan harbe-harbe da 'yan bindigar suka yi ko masu gadi suka tunkuɗe maharan ji efcc sun bar wasikar barazanar kisa a ambulam ga jami'in da ke manyan binciken badakala da yada da tsoffin jami'an sojoji mai suna ishaku sharu na tambaye wujerin to shi wannan yana tabbatar da ikirarin da mukaddashin shugaban hukumar ibrahim magoyi cewa cin hanci ya juyo yana yakar hukumar i don't want to make any assumption let the police do the investigation a'a in ji wujerin ba zan ɗorar da wani bayani ba sai an kammala bincike na gamu da tsohon shugaban hukumar no ribado wanda ya ce sun sha fuskantar barazana a wannan aikin domin aikin da aka yi nan ba karami aiki ba ne za ka yi fada da mutane za a kika za a yi yaki da kai za a hana ka komai amma abin da ke yi nan wallahi kusan ibada ce ka yi aikin allah ne ka yi aiki ka taimakawa talakawa arzikin ƙasar nan na talaka ne ba wanda yake da shi ba babban mutum da yake da shi fiye da wannan na talaka yake da shi ka yi aiki ka mayar da wannan kuɗi da yardan allah ubangiji zai biya ka idan ma kai an nuna maka kiyayya a kasanka a lokacin da kake yin aiki ne wannan tabbacecce domin na yi wannan aiki na san wahalan ɗin a cikin wannan aikin ɗin nan ba abin da ba mu gani ba a nemi yadda za a hana ka a yi kokari a baka kuɗi idan ka ki a ce maka a'a haka kai mai mai a zo a kore ka ma a zo a kore ka aikin da kake a hana ka zama a kasanka a yi duk abinda da za a yi a lalata ka kuma duk abin da mutane za su yi wanda za su hana irin wannan aiki ya faru za a yi amma kuma ubangiji na gani allah na gani akwai mutane da yawa waɗanda kuma za a ce mutanen kirki ne a yau din nan abin nan gwamnatin najeriya take yi fi sabilillah yana da mana kwarai ya kamata a yi bawa wannan gwamnatin goyon baya ya kamata a bawa gwamnatin janar buhari ina a goyon baya musamman a wannan aiki na yaƙi da cin hanci da rashawa ina an gano abubuwa da yawa a 'yan kwanakin baya ma an harbi wani jami'in hukumar fatakwal austin oko amma ya tsallake rijiya da baya wasu labaran na buƙatar ƙarin bincike don gano hakikanin abin da ya faru nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya